مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون to waɗannan hukunce hukunce ga ta aqidi ƙarin bayani gare su ba da allati amara Allah biha ibadahu wa nahahum an irtikabi aldadiha fa qala wato waɗannan abubuwan da anka haramta da abin da anka halatta wato ga ƙarin bayani wa anna hadha siradi wato bin waɗannan abubuwa kamar yadda anka ce a bar waɗanda anka anka hana a yi waɗanda anka ce to wannan shine hanya ta mustaqima a tsaye sosai kun gane ko aw jami'u ma fi sura ko duk abinda da cikin sura nan min isbatu tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqima hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi ku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban at-turuq al hanyoyi wannan sun ka ma abin an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su rarraba da ku kowa ya kama ta hanya kowa da shehin sa wata fara kabi kuma an sabili daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za su an kun wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa islam rawad dar qulani dar qulani ya ruwaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kama hanya ثم قال سنتي هذا سبيل الله وانا شيء حنيا الله وانا بيه tsaye zai tafi inda zaki kamar hanyar mota zuwa zaria sun mashaɗa hududa sannan wasu hanyoyi an yamini da ba wa hududan kuma wasu hagu wa hududan an shimali shi sun maƙala su subulun na kulli sabilin min ha shaidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai ɗan tsaye a kai yana kiran mutane ta ku zo nan ku zo nan yad'una ila hasku su shaidanu suna kiran mutane biyo nan biyo nan za ka zage ya karkatar da kai zuwa jos Koko zuwa abin nan zuwa Lagos ina za ka kai sun makara a hadin aya shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta ummul yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusiyya haka na majusawa za ka ce ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan saraniya christianity ko yanzu nan cikin Kaduna kace ka kidan ya caci caci koko da abin nan akida daban-daban wa sa'ir ahli milal sauran duk masu akidodi duka sun rarraba wa ahli bid'a da mutanen bid'o'i su yan dari koki wa ahli dalalat da mutanen bace bace min ahli ahwa ina son zuciya wa shuzul da wadanda yake sun sun zan daban fil huru da furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace hmm. wa gairi zalika da wadin wannan min ahli ta'ammudi ga masu tsanantawa fil jadil ga jayayya wal hawli da kwadai da ku a wafin kalmar cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatun lisalat dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya ya sulbi ya sulbi san iya dauke shi wa madinatul su'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan A aqida qala hu imnatiya wannan imnatiya ya faɗi wannan magana zalikum wasakum bihi wannan fa shine ubangijin ku ya umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma kana siratul mustaqim huwa al-jami'u eh, litakallu lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya aza mutum wa amara ta'ala bittibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha an subul musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun muyagu hata madalika bittaqawa allati hiya ittiqa'un nar yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ko kuma abin zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko iz manata ba siratahu duk wanda ya bi hanyar Allah naja ya tsira annajatal abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada sadakallahu alhamdulillah to wassalamu ma atayna musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli shay' وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya shine sifofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne وجود قدم بقاء مخالفة قيام بالنفس وحدانية بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما duka suwofi ne na abin da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taɓa al'adashi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake wa ba a wani to sanin wannan shi ake ce tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada ke karantarwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bautawa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna mana yadda ake bauta masa shine muhammadur rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu alimun wa sami'an wa duk wato abin nan ba ku ba ku komi ba eh? tauhidur rububiyya bai hana bai hana bai hana boyi suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasakum yi ba hmm. wato kadima ce lam yazal ha kullu ummatin ala lisan nabiyha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta abin nan ba bakuna annabawansu waj'alha kitaban kama fi eh, kama fi eh, kama hiya wato ya eh, mai shi littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda anka saukar mu kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda anka saukar da ita gare ku ayyuhal ayyuhal mukallafun ya ku ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda anka azamu aiki ba azamu ton aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to eh, shi ne yace sun ma'ata ina musal kitaba wato dan a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka amfani inda na samawi ne akwai irin wannan tausiya wato mun ba musa littafi wasan mai na taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib litartib al akhbari domin in ya zan tartibin zakuwa ne taurat tana gaban qur'ani tamaman allazi asana mun ka abinda mun ka ba Musa littafi wanda da suna Taurat wanda yake mai cikakken ni'ima alallazi asana an wato bisa ga abin nan tamaman Allah ya asna wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke li kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi dini na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an ka sanya shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an ka sanya shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani isra'ila bil qa'i rabbihim yu'minun wato tsammanin suna yin imani wato gaggamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihi lil fasila wal alahum bil qa'i rabbihim yu'minun la'allahum yu'minuna bil qa'i rabbihim tom ci gaba wa hadha wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun واتقوا لعلكم ترحمون to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su don ya bayyana abin da hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukhra amfaninsa da duniya da lahira ay yazidu ala taurati ya karu akan taurati bil barakati domin abinda albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana ce yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane uku ya yi hal mukallafun ya ku ba abin nan masu hankali ko waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bi ma fi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan ku bi hil kufra ku kare kanku daga kahirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane ku to an zanna ku Allah ta kulu an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan qur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta kulu don kada ku ce ranar lahira a za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu wala ta'ifatain min qawlina ce a'a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an sauka muku ga qur'ani wayan kunna an dirasatin daga filin kuma su kada ku ce su an ka saukar malittahi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la ma'rifati na la adam mu san harshen su ba ah, abin nan in la lugati na domin ba lugan mu bace to don kada ku ce haka nan an ka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba auta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ko kuma an saukar da wannan qur'ani an taqulu don ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai mu an saukar mana littafi kamar yadda an ka saukar mu waɗanda a gabanin mu da kunna hada min da mun zan mun shi su shiriwa ila alhaqi zuwa gaskiya li jawdati azhana domin hankulan mu ya hina su don kar ku ce haka nan to akun bayyana bayyinatun to galib tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana mimma fi kutubihim wa da littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafansu ya zo muku kuma rabi kun daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahama kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda bi shi fa man azna man kaza bi atla wa ne hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya ta ayoyin ubangiji ya wato ya ta wadanda an ka sauka cikin qur'ani hu wa hudan wanda yake shine shi rahmatun da rahama da an ku ya kauda kai daga rishi takaziban laudon ta shi ba wanda ya hizalunci sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ai fala allam man fa'al zalik ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi fa man ul khairat fa man al khairat an nafsi ya hana um, abin nan ayyuka alheri da kansa wa man taba tabika kuma duk wanda ya bi shi kun ga kokari ke karkatar da shi wane ne ya zalunci bisa ga wannan sana jazil ladina yasdufuna an ayatina duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta hi tsanani bima kanu don abin da sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko mm-hmm. to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an tadiyahum almalaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي باب آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ai ma yan tazarul mukazzibu masu qaryata wa qur'ani ba su jiran komi illa an ta yahumul malaika fa ce suna jiran malaiku su zo musu da azaba li qabl arwahin dan su karbi rayukan su aw ya aw ya rabbuka ko ubangijin kai zo musu wato al'amarin sai zo musu aw itiyanan ilahiyya wato zakwa ta wajen ubangiji ba mu san yadda take ba la na arhu kafiyata ba mu san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yurid bihi ma lam ilmun duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ga ce ba sani ba Allah ya sani ya fi kun gane ko Allah ce ba da atar ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ai alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati bado ayata rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma min ha bayan ta ɓace kuma ta koma ta yau gabas kama fi hadithu ne kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la ya fa'u nasan imanu ha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qabl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan aya ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratun lam takun amanan min qabl tudu shamsu rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la tanfa'uha imanu ha ba da zalikai bayan rana ta fito daga daga yamma ta yo gabas to ranan ko ta imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana ka bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya abin ko ya musulunta musulmi ba a karba aw nafsan mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani khaira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashi in kara to ko yayi ba da ba da lada to ai la fa ha tawbatu ha wannan tuba na ba ya amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an sufwan ibn as-sa'd al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu babu min qibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu masiratu ardihi aw qala yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum na akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da kasa mautuhan la tawbat budadda ce don wanda da ya tuba ta shiga la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu min. ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum ya yi tuba ana karɓar tuba shi za a karɓi tuba shi ya bi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a kharajahu tirmizi daga yamma eh, minhu min min al-garbi kenan wato ranar za ta fito wannan kofar kenan eh ta wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan buɗe ko da yashi mutum ya yi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma أخرجه الترمذي الترمذي يهد وانا حديثي وقال حديث حسن صحيح وهي كتاب الإشاعة ya تو cikin wani littafi da ake cewa kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashrad saa ma'ana ga abin da a ciki shi wannan littafi da ake cewa kitabul isha'a min al-ashrad akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al-idha masu girma tulu'u shamsi hitowar rana min har daga yammanta wa khuruj dabbatil al sannan da fitowar wata dabba ta ƙasa daga abin nan ana ce mata dakatu sali wa hadani ayyuhuma sabaq al-akhar wato waɗannan ayoyi biyu da hito wannan dabba da fa hitowar rana daga gaba daga yamma ko wanda ya fara zakwa ala asalihi ko ah, wato ayyuhuma sabaq sabaq sabaqa al-akhir ala asalihi guda sai taho baya gare shi fa in tala'at shamsu qabla qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabbatu in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an uh, uh, hitowa rana ala ta shamsu min al gobe sai rana ta abin nan ta hito daga yamma wato wanda ya tawo guda sai biyo amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba eh kul intaziru wato Allah ya ce uh, ka ce musu kul ka ce musu intaziru ko jira ɗayan waɗannan al'amurra. inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma ito wato kamar a ce yi abin da kaga dama kun ga akwai tsoratarwa ciki hmm. kun gane ko wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li inkarihim lil basu domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da huda bin da bayan shi Ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan dukun gare ku lin shahida ma ya yahillu bikun don mu ga abin da ke aukuwa gare ku mutu li aqibati na mugunya aqiba wa husni ha ko ko kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira don mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to Walama بين الله تعالى أن سبيله kuma lokacin da allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me take kuma wahidun hanya guda ne wa anna kunaka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana al muslimina min ittiba'iha ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su da raba da mutane zakara fi ma yati wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu tilka subul duk waɗanda sun kabi waɗannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa faraku dan sun kararraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa la yasu ala fadatu ba kan shirya suke ba إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيانا سنة يزو إن الذين فرقوا دين للي وأنن دين الرب الدين سو باختلاف فيه سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعد سنك لكساشي سنك بساشي za ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko sun koma ga wani ko kadiri wa kanu shi an son ka zan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun ka rarraba da addinin su ai taraku dinan sun ka bar addinin su allazi umiru bi wanda anka umarce su da din sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lillah da hanyoyi na bata mimman kuna al-islam in ka ce dan me kuke hakan sai al-istighfari abba kawo salati abba kawo wato don su badda mutane <laughs> kun gane ko to ina ne ya tabi al-hawa suna bin son zuciya wa yudaifu na muslimi sarawana na musulmi bi tabriki kalmatin raba kalma musulmi wa lalihin da badda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmat kuma su badda su daga hanyar rahama rawa abu daud abu daud da tirmizi sun ruwaito a muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya ce manzon Allah ya tsaya cikin mu ya ce ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraqu ala 72 milla sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtariqu ala 73 wato za ta labu abin 30 da abin 73 sintani wa sab'una fin nari saba'in da biyu duka cikin wuta suke wa inna hadhihi umma wato guda ɗaya aljanna wa inna hadhihi umma wannan al-umma sataftariqu ala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato saba'in da uku wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda ɗaya a cikin aljanna wahiyar jama'a ita ce wadda tabbi abin da annabi yake yi kun gane sayar abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya dora sallah ko ya dora wani abu eh, ya dauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah abba kyau kun gane ko hmm. don an ce ayi sallah to amma da an ka ce ayi sallah saki an ka barta ko yadda ka yi ka ma ka yi. akwai shari'a wa ana abdullahi ibn umar an rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الله ياتي إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة بني إسرائيل يهودا سون كسو واتوس أبنا الجماعة سبعين دبيو وستبترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة أما وانا الأمة مسلمي تاوين جو النبي ذات كسو سبعين دأكو كلها في النار دكان سكين وتاسكي إلا ملة واحدة سيأكيد غدا قالوا سيسابي سنك تنبيشي ومن هي واتيتي ita su ne ita wannan al'umma ya rasulullah ya manzo Allah kala ce man kana alama an alai wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da sahabbaina saboda aka komai mutum ke yi ce ina wani sahabi yayi wannan abu in ba yi ba sai kai dan wuta ne <laughs> sun kaza ba addinin sun kaza kashi kashi lasta minhum shi shay ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su aya ko ay anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a su ma sun barranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulu al arab in fa'alta kaza fa lasta min fa lasta minka in kai kaza ba ni tare da kai wa lasta ni kai ba ba ka tare da ni ay kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi ke da baki In ma amruhum ila Allah kuma al'amarin yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shi ke jibinta yi musu hukunci sun mai nabi'un filahira fil sannan ya ba su ya ba su labari a lahira bi ma kanu yabalun gabin da sun kasu suna aikatawa ko ya jazihi bi ya saka musu da shi wa innahum kanu jahilin domin jahilai ne bi halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka sun kai gafili na sun shagala an su ya akibati ba san ta mm, cutar akibar wannan aiki da suke yi ba ay yuzhiru lahum ala ru'usil ishhadi wato yuzhiru ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usil ashhadi bisa ga abin masu shaida ko ina cikin abin nan kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadiri ga wannan sun bi kaza eh, duk abin da margani duk ga inda za ku kota wai wai ko hisabi ba ai musu Eh? to ai ko ni an ka tun da alamu kan hukumar lafiya ya san ulama to dan mi kabbi wai wannan rabo 72 eh rabo 72 da ake suna wuta eh. wai yan ɗari ku suna ciki ne to ai inda sun sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga Sijjani ko ko sun ka amso daga Abdul shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh da yan saba'in da wani abu da yan ɗariƙa na ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane da sun kasu kaza hmm. sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh. an faɗe su samu littafi abin nan ina da wani tafi da abin nan

إلا مثلها وهم لا يظلمون to babu zikir ahli dalal bayan ambaci mutanen bata wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma bihi da kuma an ambaci abin da za a yi musu sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il nan ayat da Eh, wato ya bi ana ana bi da sakamakon gargadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah taqwa bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko ne eh, kalmatul muslimin ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar musulmi fa kala yace man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanatu shari'a duk abinda shari'a tace mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan alawar kilkitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kan yadda an kace to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalih za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai za a kun ashari hasanatin sakamakon wato alifka goma kenan wa man ja'a bi amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure wa hiya kullu ma ra'ahu ash-shari'a qadiyan duk amine ne abinda sayyi'a duk abinda yake ga shari'a ba daidai bane to wanda ya zo da shi wala yujza ba a saka masa illa mithla sai kwatankaci ashe kenan don haka ga ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin nan zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma ha a ƙara ma to Eh, wanda yake guda guda ɗinsa ya rinjaye goma goma ɗinsa ai Allah tsare mu to wahum la yuzlamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kabi abin da Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'ihim da sakamakon su ba a rage musu shay'an komi wato komi kai yi za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين to wannan wato ayar da ya karanta sun masharaha ma'ana addinin islami an kai bayanin ya addini na musulunci alhaki wanda an na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u nasa ilaihi kirai mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu haqiqatuhu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyya wato ga wanda Allah ya shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma waye yadillu man arada dalalata bil iltibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bil iltibasin babu wani rikici hmm. fa qala yace kul an kace an kace ce inna ni hadani rabbi ila sirat mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyaman wanda a tsaye sosai kun gane ko Eh, eh, arrafani dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi ka kawo masa daga Allah kun gane ai lam yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai ah, abin nan ibrahim Ah, abin nan ah, ah, ubansa eh, ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, eh, Allah ya sa akwai wasu abin nan yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo waɗannan takardu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wani suke da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato min hajji na hajji da waninsa wa mahaya rayuwa ta duka ko mi zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah yake in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mace aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika la. la sharika la wa bidhalika umirtu وانا اول المسلمين da yace komai na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce <clears throat> shine shine ma'ana shi kun gane don wanda zai kafirci bai ihta daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi dalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi dalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu miƙa wuya ai al munqadina ni ne zan fara yi a yi abini ba wai eh, abin da zama hela yi mutane suna yi na kallo ba eh, ah, wato ni ne farko masu miƙa wuya al'amrillah ah, ga umarnin Allah min hadhihi al-ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamirihi ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi da yake annabi shine farko to ba shi ɗaya ba duk mai yin wa'azi ya kamata abin da zai wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'mur mi yuqta da bi ban aslama minhu za a yi koyi da wanda ya mika wuya cikin don kana wa'azi amma baka yi abin da Allah yake ba ba mai sauraren ka yake ba shine je korin kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك آية بياني المسلمين قرأي حي قرأي قل كتير a gaira lahi abdi rabban shin wani Allah nake nema shi dan ubangiji na ai ilahan abin bautawa ai la adlubu gaira ban nema wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin komai wa maliku shine mamallakin sa wala takasibu kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa an tafi ga kowa ba sai akan ta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala taziru wazira tu wazira ukura sannan kuma kowace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta ɗauki laihin wata ta ƙara da nata ba ba a cewa bari sa a cikin aljihuna in shiga da shi aljanna mai kai yi kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai ɗauki laihin wani ya ƙara da nashi ba rai mai ɗaukar nauyi ba ta ɗaukar nauyin wani sun ba ila rabi kuma arjikun sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku jama'a fa na biyu kuma ta tahtalifu ne ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na ɗauki laifin wane ba mai ita na gafarta mu wane sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ta lahira abai ya hewa don bin za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف خلائف الأرض وهو الله شيني هو أن يسنيا كوسو سميم وسو تكين قصا ودن نسو تهو سموتو يا أنسو كوكو وسو تهو سميم موسو جمع خليفة أي خليفة بعلكم بعلا فيها ساشن كنا سميم مساحي تكي وانا يموت يبرم وانا كو أقول وانا وأن يا Eh, ko wannan ya yi tawayar ya kore mai rauni wannan ya ku wannan abin nan warafa ba da kun fauka ya kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wal quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wal ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani ja wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul liqad eh, eh lokaci fi ta kuma abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku ko ku dukan ku na ko don ya jarrabe ku ga abin da ya baku li yuzhiral muti'a minkum don ya bayyana da mai ta'a daga cikin ku al'asi domin komai an ka baka an ci gadi da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wata ko da zama malami mutum yayi yana yiwa zama malamin nan ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hira ma domin malami in ya karkace shaidan cikin mabiya yake wata ba hu shaidan wa kana min al-gawi inna rabbaka sari'u liqab lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga mu'minnai ko mai rahama ne bihim ga mu'minnai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta ƙarshe akwai mina sifatul zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan alwalidati ala bina'il mubalaga kun ga fa'il in an ce abin nan rahim mai yawan jin kai kun wa sannan inna rabbaka lagafur wato lalle وجعل خبر إن السابقة صفة جارية على غير من, من هي له litanbihi ala annahu ta'ala ghafurur rahim wato inna rabbaka innahu laghafurur wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil kuma zai yi azaba zai sakamako wato za a gitta maka ga aikin ka musamman fi da ukubati kuma yana yiwa mutum yi laifi amma da yake yana da imani hmm. a sassauka mai hmm. ai maghfiratuhu wa rahmatuhu la ta tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahama shi ba ta ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakkuwa ko babu dalili gafara shi tana zakwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakwa sai an yi kun gane wa qad ishtamala wa qad sura eh? wa qad ishtamala akhir hadi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma narku ta kunsa duk abin da sura ta kunsa na tauhidi ne isbata tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan nubuwata da annabci wanda salata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwuwa mutum ya zan annabi amma ba rasul ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan manzo kun gane waliyi ba ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sashi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh, ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi kun gane ko ta yawo wasu abubuwan da yake yi Eh, waka eh, wa kamalul qudrati kuma wato abin nan ya ta ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kama ta tamat bima bima ta dabbi kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta fa ambaci sojin ubangiji walhamdulillahi rabbil alamin to cin gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atayn wa sitta wato ayoyinta mai aya mai tun da shidda ne nazala ba'da sad ta saka bayan suratul sad fa hiya kabaqis suwaril makkiyah duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to aliju mawadi al tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abin da take karantarwa menene take karantarwa kamar a ce babin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi gargadi ga waɗanda ke jidinta wani Allah wato ai musu gargadi da halakin duniya wa azabil akhirah nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa annal haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum faɗa suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kuma yadda za mu gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alif lam lam mim sad Allah shi ya abin da yake nufi da harufa za ki hada kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wata magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga ida abinda a cikin. tsoron kada a karyata ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi da shi kai gargadi da shi kai gargadi ga mutane da shi wa zikra lil mu'min kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi idh humul na bi domin su mu'minai su za su yi amfani da shi wa kullum sannan kace musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u اتبعوا ما أنزل min من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin an ka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin da wanda ba Allah ba ai la tattakhudhu ghayrahu kada ku riƙe wanin sa tuti'una wanda ke za ku musu da'a fi ma sai yake ga sabon Allah da duk abin wani ya faɗa ma da ka ba ya ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin ya zan waliyuka na shaytan kada ku shi kalilan ma tazakkarun ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce wa astuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar waliyi wani za a ce ƙarya ne to ba mu mun kace ba Allah yake ƙarya shi ke yi to shi gaba Allah ba to kan nan kada wa kam min qaryatin da yawa gari a halakana wanda yake mun halaka shi ranna ilaka fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari yana na kafirai shi a ƙarya wato ƙauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargaɗi fa abau suka ki. fa ha ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare awon ka'idun koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin azaba ta musu ai na'imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istirahatun nisun nahar wato hutawa rabin rana shi kailula wa in lam yakun ma ahana ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja halailan wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa naharin da rana Kama hmm, kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azabu Allah za ta zo musu da dare ko da rana fa ma kan da'awahum ba abinda an magana su in ja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa ce sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun kaza azzalumai mun mun kaza nan cikan mu an yi ta yi mu gargaɗe mun ka kyawu wannan azaba ta zo gare mu bi irada da an a wato mun kawo kai daga imani har wannan azaba ta zo mana mu wanda da in ji fa ala nas'alan alladhina ursila ilaihim wa la nas'alan almursalin kuma Allah ta fala nas'alan alladhina ursila lalle za mu tambayi waɗannan da anka aika zuwa gare su mutanen da anka aiko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan kun ka ki kun gane ko wato abin nan sai an yi musu hisabi wala nas'alanna al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an ka aika sai mun tambaye su mun yi magana isa lokacin da an ka abin da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba allah الله يسلم na فلنقصن alaihim bi'ilm وما كنا غائبين ولا قصرنا عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يتي كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كون لنخبر لنخبر انه زعموا باس لباري عن علم بما فعلوا بس ga ilmi ga abin da sun ka aikata ko mi ga shi rubuce wa ma kunna kuma Allah ya ce ba mu zama waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblaji kuma mun sa manzanni sun yi da manzanci wal umam al khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abinda sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to walwaznu auna kuma ayyuka ko kuma abin takardun ayyuka shi ma nan ayau mai izin aran na lanat abin na tambaya alhaq bi shi a gaskiya asab shi ata batace au al adlu kum hmm. na atul na atul wazni wato shi a gaskiya shi al adilci sai an auna komi wa ma sa qalam wazin huwa da yake ma auna yanzu sun yi nauyi fa ulai kumul muflihun wadannan sune masu ban rabu wannan ma aunin nan musulmi ake wa hmm. duk wanda aka wa awo to shi ya fara jin dadi dan bai dawo ma cikin wa man khafa wazin huwa ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه وان ديك معوني ينسوتين سوكي كنان أبنا أيكن سنقرأي نمو بيان جاي نقرأي وأولئك الذين خسروا أنفسهم وانا نسون سنك أسارك أو ناسو بتسيير هائلنا دون سمي درايو كان سودا سيشك تكون وتعا bima kanu bi ayatina yazlimun don abinda sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haqqi zulmun domin mutum ya san gaskiya ya yi to ya yi zalunci to ci gaba في الأرض وجعلنا لكم فيها قليلا ما تشكرون to sun ma bada an zakar al'amura bi tibai ma ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittibai gairi shi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan wato kuma ya bayyana cewa saba mu wannan aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka ta duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirati ga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nasi abinda an Allah ya zuba ma mutane min min fununin ni'am ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibatu lishukr wannan sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abin da yasa Allah zai ce na nayi muku wannan ni'ima nayi muku wannan ni'ima nayi muku kaza don ya faɗa da ku ku ce mun gode Allah za mu bi abin da kace duka wai shi nabin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace wala qad makkannakum fil ardi mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa na lakum fiha ma aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ho wa ku yak kadan kwarai wato wa ku akan wannan abu kadan kadance ai minan ne ganin mu'min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum la riga na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, na lakum fiha ma aisha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين دوك سوراي ولك ولقد خلقناكم الله يتي حقيقة من هل التاكو ياكو يا آدم ثم صورناكم سنة منك سورة تاكو تكن سورة ما يكاو صورناكم منك تاكو تكن سورة ما يكاو وأنتم في ذهدي تنكنا تكن بايان سبق في زواج أوابا ai wa minan ni'am akwai daga التي أنعمنا عليكم an'amna alaikum wanda muka khalqu abikum adam sai mun ka baban ku adam daga ƙasa sun summa taswiruhu ala suratil hasana mun kai shi cikin sura mai kyau wa taswirukum kadhalika nan ku kuma kun kai an kai an ka suranta ku haka nan ala shakalil ladhi eh, antum alai bisa ga sifa wadda kuke ba kamar maciji yana jan ƙasa ba yana da cikin sa ولم نجعل سورتكم مثل صور باقي الحيوان بمسنية سورة كما صور الدبوبي با ودي بوانا أبو sun maƙulla lil mala'ikati sannan kuma ga wata ni'ima babba wadda an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku isjuda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatin shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wata tashrifil abd wa tashriful abd tashrifun lil abnai girmama uba ba girmama uwa ya ya bane wato kenan akwai girma akwai ni'ima da ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan ni'am shine cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada mala'ika kulluhum illa iblis duk mala'iku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as-sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama kin tun da ya ki girmama babanku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى عن إبليس سي الله يتيما إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne me ya hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idan amartuka lokacin da ni umarce ka qala iblisu la'in sai da iblisu la'anan ne sai ya ce ana khairu minhu aina hishi ya zai yi ga wanda da ta yaya da shi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta bai haske da zahi ba mai iya wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba sai ya wanke hannu wan naru khairu min din wuta ta shi laka fi fiku li'annaha jismun domin wuta jiki ne na haske wa qad kun gane ko ita ko wacce laka wa qad ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaytan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna an-nara fiha arshifa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa tsaishi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci balbalbal wal iltirab kuma ba ta tsaya wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa tana nan yadda take wa sabr da hankuri ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilma da dauka hankuri sabr wato hankuri ba za ka yi fushi ba al hilma ko an yi ma abinda ba za ka yi kuka ba shine hilma eh wa tasabbata kuma kullun tana abin laka ba ta motsawa wa bitini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa dan cikin shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta <laughs> wa nari sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada cikin ciwa ke dan bai san ciki ba dan hakken da yake gani kawai shi yace abin nan sai ma ba da hankali to eh, wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan shi ga inda an ni ga inda an kai shi ko ga inda an kai shi قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فاضل منها أسأل الله يتبع الشيطان توشي تدق على الجنة وكيل من السماوات فوقها تدق تكن سمعي fa ma kuna laka an tatakabbar a ba shi halatta gare ka kai girman kai cikin aljanna ko ko cikin sama fa kharuj min sai ta gare ta baza innaka min asagin kai kana cikin kaskasattu domin mai girman kai abinda a sakamakon sa a kaskasta shi ai adalilin kaskasaci fa jaza'u takabburi at-tadlil abinda a sakamakon girman kai a walakanta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyayya shike ba taushi bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zance in yi mai kaza wanda ta kullun tunane yake ya zan fada don abin a walakantawa ne to kana ga abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون تو an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min allahi yana nema ga ubangiji an ya mudda shi umri ya tsawaita ran shi ne yanta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi rama gare shi allazi huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda ka nima sai na mai azaba Allah ina subhan anzirni ka yi min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau asun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai kuma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال innaka minal المنظرين to qala sai Allah ya ce masa qala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato eh, shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al-ula falamma alima iblisu bi ta'khir umrihi al-madlul lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da ya ce a na samu lokaci da zan halaka adam da shi da yayansa wanda yake su a sababin halakata ga abin da ya ce ma a malafa bima awaitani aqudan lahum siratuka almustaqim to ƙara sai ji shaytan ya ce ma Allah fa bima agawaitani ina rantsuwa da ɓatarwar da kai min udanna lahum siratakal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitata duk hanya ka ta zan ta in rihe ta karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa hmm. wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'ati yannakum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai ya ce la'ati annahum wallahi zan zo musu min bayni aidin gaba gare su zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba ay atawajjahu ilaihim ina fuskanta zuwa gare su bil igwa da halkarwa gaba gare su da baya gare su wa ana aymani amma zan zuwa daga dama wa an shimali kuma wajen hagu ba zan zo ba la ya ci min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika alkataba domin kullum akwai masu suna da mala'iku saboda daga gaba daga baya wa an linafi kenan wa Ibn abbas wala ya wa an yati min kuma ba ke daga sama ba dan me li Allah ya hulu bain al-abdi wa bain rahmatillah don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da rahman Allah saboda ka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa zalika la yati min tahtin kun ba zai zo daga ƙasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da ayoyin ƙasa saboda ka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna fir ko kuma in yazo daga ƙasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ma ata wanda an ka zo ma zai zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisun shi shaytan son yake ya lallashin ka ka yarda ko la tanfi ba son yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har tura ka cikin halaka Allah tsaye amin sannan yace zan yi musu haka wala tajidu akthara shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba fala yu'minuna ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarnin ka ba duk zan yi kokarin kayan قال قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين madhura wanda an ka tunkuɗe daga rahama Allah ka hita lama ne ta baka minhu to wallahi wanda ko in eh, Allah na rantsuwa da kansa wanda ya bi ka daga cikin su daga cikin ƴaƴan Adam da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama daga gare ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ka da zuriyatika da kai da zuriyarka domin shaidan yana da zuriya kamar yadda Adam yake da zuriya wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taglibul hadir alal ga'ibi an kace minkun kun ga nan kun wata na shaitan ya can da adam sannan gama yanzu an kace mu mu an sagar da mu wa fil jamlati ma'ana jaza'i ko man ashartiyya ay man wa azibuhu ko azibuhu dan ya zan fi ili ana iya mai sai marfu'i duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma yati min al-qissati ko mu ajina bismillah wa ya adamu kun anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ce min ce, nan wato ga ƙasar abin nan adam bayan shaidan ya yi wannan rantsuwa wato ga ƙasa akwai zikirun ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah ya wa adam bi iskani shi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa anna al-isga' li nasihatil abi kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kar ka saurara kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani minan ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibul lil khuruj minan ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku zauna aljanna mm. ko ku da min haka shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ya itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadhihi shajarata amma kada ku kusanci wannan ittanya bil akali da ci min ha daga ci wannan ittanya a hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalimi in kun ci ko za ku dan cikin azalumai dan kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta ali an kuma ga kawunan ku ne tasabbiba kuma ma yukhrij kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tana amani bi hawan da kuna jin dadi da Ta ni'ima da fil tana mata ani wannan kuna jin dadi da cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wasa da kuma shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to icen abin alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma adam an ka kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai kowa wasa lahum shaidan sai shaidan ya sa musu wasu wasi da shi da matarsa liyubdi lahuma ma wuriya anhuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu min sawati mana al'aurasu domin ya san duk wanda ya ci wannan icce duk wanda ya laifi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wata abin da zai faru wato suturar da an ka ba su duk za su nan tsirara kun gane ko wato ya sa su ci don ya nuna musu wato wa kana la yariyani hada ba su gani al'aurasu min min anfusihima da kansu ba su gani wala ahaduhuma min al-akhar na ne ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo babansa kusa ko kakansa kusa a ce shi an tawa hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kumula ku ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa kuma al'akar al'aura wan abu guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa dubura da bayan sa wasu miya kullum min kuma sau'a ko wani wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu yusi ko Yasu'u sahibuhu sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsabiqa ya hasabana alaihim min warqil janna to shikenan adam gashi zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna ratayawa kun gane ko eh, ya hasabana alaihim min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ce alama an ma an tarku mashajara ashe ba hana ku waccan itanya na ce ka kuci ba wa aqul lakuma kuma ban ce muku inna shaytan lakuma adumu bi shaytan gare ku kiye ne mai bayyanan na kiya ban gaya muku ba bayyanal adawati ban gaya muku ba litaqari qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da Allah ya musu wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangije mu mun zalunci kanmu da ma sai tina wata zan saba da mun kai ma wa in lam taghfir ya ubangije in baka yi muna gafara ba wata rahmana in baka yi muna tausayi in baka yi yi tausayin mu ba lanakunanna min al za mu zan cikin masu to kala ما له بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da anka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna can mun huta hmm. kun gane ko ai ku sauka nan ga da yawa ku duka bi mai tamaltu ma da abinda kun ka tattara alai gare shi min zuriya kuma na zuriya ku eh bidu illa alku koma zuwa kasa ba luka libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashin ku ku dangin ku ƴaƴan naki kuma za a sa ku ta kiyayya da juna gashi nan ana sai